Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za a ji halin da ake ciki a ƙasar Libya, za mu ji abin da ke kunshe a rahoton faɗuwar jirgin sama na fasinja na ƙasar Habasha kenan, inda mutane 157 suka mutu. Za mu je Senegal, Najeriya, Nijar da Kamaru, saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar Libya inda bayanai ke nuna cewa babban sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yammacin Juma'a nan ya yada zango a Benghazi na kasar Libya inda ya gana da kwamandan Dakaru na Khalifa Haftar wanda ake ganin yake da ƙarfin soji sosai da ke rike da gabashin ƙasar. dakarun shi halifa haftar dai na can sun jerin gwano ne suna shirin dannawa cikin tripoli babban birnin kasar libyan inda ake ganin za a koma sabon yaƙi a kasar gadan-gadan tun bayan kawar da gwamnatin shugaba muhammad gaddafi da ma kashe shi a shekara ta 2011 wanda dakarun ƙawance na nato suka ɗauki alhaki aka gaza samun zaman lafiya a ƙasar inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke yadda suke so Mun nemi ji daga bakin Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya ko ya yake kallon matakin da Antonio Guterres ya dauka na yin tattaki zuwa Libyan don ya yi lallashin zaman lafiya. Al'amari ne wanda yake yana da matsala, yana da wahala kuma a ce an samu an iya maganin shi domin kasashen da suke da hannu da suke da ruwa da tsaki a cikin wannan rigima har yanzu ba su tsane hannunsu daga ciki ba. abin da suke bukata kawai shine ya zamanto cewa a ci gaba da fitina a cikin wannan al'amari kasashe kamar irin su amurka su faransa da su italiya da kuma sauran kasashe waɗanda rawan da suka taka shine ya haifar da fitintunu musamman kungiyar neto rawan da suka taka shine ya haifar da fitintunu da ake ciki a ƙasar libya da kuma kasashe kamar saudi arabia da haɗaɗɗiyar ƙasashe na haɗaɗɗiyar dole larabawa saboda haka dole da ƙasar masar sai kasar kasar ta fita daga cikin wannan kwamatalar da ake yi amma dole ne waɗannan kasashe sai idan sun fito fili sun janye hannunsu daga cikin wannan fitina an bar jama'ar libya sun zaɓi abin da suke so in ba haka ba wannan ƙasa an riga dama an kasara ta saboda haka sai dai yakin basasa da kuma asarar dukiya da rayuka ya ci gaba. A makon jiya shugabannin kungiyar kasashen Laraba sun yi wani taro inda suka taɓo batun tuddan golan inda kuma suke nanata su na hana ci gaba da zubar da jini a wasu kasashen Larabawan. Ya kake ganin wannan hoɓɓasa? Ai duk fitintunin da suke addabar kasashen nasu waɗannan shugabannin su suka haifar. Tsari ne na zalunci da kama karya ya katutu a waɗannan kasashe saboda haka babu yadda za a ce shugaba ko shugabannin da suka tabbatar da zalunci kuma suke ci gaba da zaluntar mutanensu a ce su ne za su kawo mafita a cikin wani al'amari sai ranar da kasashen laraba musamman mutanen talakawan kasarsu da sauran jama'a suka haɗa kansu suka yi tashi tsaye suka tunkari ainihin halin da suka samu kansu in ba haka ba duk wani magana duk wata magana da waɗannan ƙungiyoyi musamman ƙungiyar ƙasashen larabawa za ta yi ba magana ce mai tasiri ba in ba manta ba ƙasar da tafi kowace ƙasar larabawa yawa wanda kuma tafi su ƙarfi ita ce kasar masar kuma a yau shugaba ne na kama karya aka kagaba musu kuma yake ci gaba da mulkin sa na fir'aunanci shugabannin da aka zaba a tsari na demokaradiyya din an garkame su an kashe na kashewa sannan kuma ana ci gaba da shugaban yanzu tsohon shugaba muhammadu musa har yau har gobe yana fuskantar tuhuma bayan yanke hukuncin kisa kusan sau uku da aka yi mai saboda haka ba da gaske suke waɗannan shugabanni ba wajen kawo zaman lafiya da kuma adalci a waɗannan ƙasashe na larabawa su ne ma matsalar sai kuma an kawar da su sannan zaman lafiyan zai samu a waɗannan kasashe. A gaida Dr. Tukur Abdulkadir sai kuma mu tafi Tunis na ƙasar Tunisia inda ƙungiyar shugabannin ƙasashen Larabawa suka yi taron su karo na talatin. Ga Abdullahi Isa da batutuwan da suka tattauna. rahotanni daga zauren taron na nuni cewa cikin muhimman batutuwa da shugabannin su mayar da hankali sun hada da rikicin isra'ila da siriya dangane da batun yankin golan da amurka ta ce ta baiwa isra'ila a lokacin da benjamin netanyahu firaministan kasar ta isra'ila ya ziyarci amurka a baya kungiyoyin fararen hula da dama ne aka bayyana cewa sun shirya zanga-zanga wata hanyar nuna adawa da zuwan wasu daga cikin shugabannin kasashen larabawa da ke kaucewa batutuwan kare hakokin bil'adam kama daga sudan da masar banda haka shugabannin ƙasashen na larabawa za su mayar da hankali zuwa rikicin libya Falasinu, yakin Yemen daga cikin manyan batutuwa da za su ambato a wannan zama na Tunis. Wannan taro dai na shugabannin kasashen Larabawa na zuwa ne a wannan lokaci da kungiyar tsaro ta NATO ke bukukuwan cika shekaru saba'in da kafuwa. Kuma mun nemi ji daga bakin Farfesa Abubakar Jiddare, masanin siyasar duniya da ke jami'ar Bayero da ke Kano. Ko ina tasirin wannan kungiya? Kungiyar nan ne nace sai an koma an dubi yakin duniya na biyu. Da aka yakin duniya na biyu aka kare alif dari tara da arba'in da biyar kungiyoyin kasashen duniya da suka hada zuwa eh, suka yaki germany da japan da france sai suka ga cewa kada wata kasa kuma ta sake tashi da ce za ta fi yakin duniya to kungiyoyin kasashen Ture da na america sun hada kansu suka yi wannan kungiya ana kiran shi eh, north atlantic treaty alliance wasu eh. kasashen da suke europe da america suka wannan kungiyan don su hana duk wata kasan da za ta tashi ta yi barazana ga rayuwarsu da al'ummarsu. To, babban damuwa kuma shine su suna nuna kyama da hasada da wasu abubuwa a kasashen rasha wato tsohuwar rangamin kasashen rasha socialist bloc kenan mm. wanda da rasha take shugabin ana kiranta ussr asalin nijin nato shine ta dakatar da kasar rasha daga yaɗa manufofinta na communism da gurguzanci da kuma ta hana ta kama kasashe da kuma kamar yanzu irin kasashe afirka asia irin su pakistan eh, afghanistan da sauransu ashe kungiyar ta nato na da usulin gaske wannan kungiyar nato ta yi ne don ta sami karfi a duniya ta hana kowace bangare a duniya karfin soja da yadda za ta iya barazana amerika ko kasashen ture na yammacin ture to suka yi ta wannan sai suka shiga wata rigima wanda muke kiranta kamar yakin cin sanyi wato a eh. turanci ana kiransa kolwo kolwo tsakanin ita dato da ku bangarancin yan gurguzanci kuma wato wasu park kamar yan socialist su kuma sun kungiyarsu suka rattaba hannu a babban birnin Poland ana kiran shi wato. To a Warsaw din suka yi sani sai kuma Warsaw din sai ta zama kamar part wasu agreement. Suka yi wannan don su tabbatar da cewa Amerika ba ta rinjayi duniya ta mamaye duniya da karfin soja da karfin tattalin arziki ta hana ko ina sakewa ba. To daga nan sun yi rigima sun sha wannan sun ja wannan a har kusan shekara arba'in a tafiyar din ba abin da ba a yi ba. yaki ne kawai da za a fita a yi ta harbe-harbe da juna ba a yi ba. Hmm. Amma ita tattalin arzikin kasa wannan ya soki wannan wannan hana wannan a majalisar ɗinkin duniya duk abin da Amerika ta kawo Rasha sai ta sai ta dakatar abin da Rasha duka ta kawo Amerika ta dakatar. Hmm. To har aka je aka je Amerika sai ta sami yadda za ta karya kasan Rasha lokacin karkashin mulkin Mikhail Gorbachev. To sai daga nan Rasha ta fara samun damuwa duniya har ta zo ta durkushe Wannan biki na cika shekaru saba'in da kafar Naton ashe yana da muhimmanci. Bikin nan da ake yi da shekara cikon shekara saba'in wanda Nato an kafa ta hmm. alif dari tara da arba'in da tara. Hmm. Yau tana da shekara saba'in. Bikin nan suna nuna mutanen da sauran duniya victory da suka samu nasarar da suka samu a kan kasashen rasha to lokacin da suke wannan ribibin na rigimar na tsawon shekara arba'in da wani abu kasashen afirka asia da sauransu eh, da indiya da sauransu da latin america su sun fita sun yi kungiyarsu ana kiransu non alignment wato kungiyar 'yan ba ruwanmu ba don su ba su ga amfani wannan rigima a kansu ba a gaida farfesa abubakar jiddari a wannan mako mai karewa ne kuma papa roma francis ya karkar ziyarar yini biyu da ya kai kasar morocco inda ya yi kira ga al'ummar kasar da su yi tattalin zaman lafiya mun nemi daga bakin Archbishop Ignatius kai gama jagoran ɗarikar Katolika a Najeriya yadda yake kallon wannan ziyara ta Papa Roma a ƙasar Musulmi da ke Afirka. Abin alheri ne da shi Papa Roma ya ga ya dace ya kai ziyara a Morocco. In ka tuna kwanakin baya ya je United Arab Emirates. A eh, Larabawa. Eh, nufi guda ne, a samu a zauna lafiya tsakanin addinai da kuma kasashe daban-daban. Domin in akwai fahimtar juna, akwai zaman lafiya to ci gaba za a samu kwarai. Talauci da kuma irin tadda zaune saye da irin abubuwan da muke gani muna kuma ji cewa ana fada domin addini, ana kisa, ana zub da jini, ana dai barnatar da arziki ina abubuwa ba za su faru ba. Inda Krista sun yawa su yi hakuri da musulmin da ba su yi yawa ba inda musulmi kuma sun yawa sai su yi hakuri da kristan da ba su kai su yawa ba a gaida archbishop ignatius kai gama a makon nan mai karewa ne kuma a karan farko al'ummar ƙasar Slovakia suka zaɓi mace Zuzana Kaputova a matsayin shugaban ƙasa wadda ta yi suna wajen yaƙar cin hanci da rashawa da ake ganin za ta kula sosai da lamarin yaƙar mummunar ɗabi'ar. Ga Zainab Ibrahim da wannan rahoton. Sabuwar shugabar kasar 'yar shekaru 45 Suzana Kaputova ta kasance kwararriyar lauya da ke kare haƙoƙin muhalli wadda ta kayar da ɗan takarar jam'iyya mai mulki A ƙasar Senegal kuwa bikin saɓa rantsuwar kama aikin shugabanci wa'adi na biyu aka yi na shugaba Macky Sall kuma shugabannin ƙasashen duniya da dama suka rufa masa baya wajen saba wannan rantsuwa na kama aiki. Mun nemi ji daga bakin Murtala Muhammad mazaunin birnin Dakar na ƙasar Senegal yadda aka ji da bikin rantsuwar. Alhamdulillahi eh, taro ya watse lafiya na eh, rantsar da shugaban ƙasar Senegal kuma Eh, shugabannin kasashe da yawa na afirka sun zo an yi shi lafiya lau kuma an kare lafiya an wace lafiya eh, alhamdulillahi kuma shugaban kasa makisal ya yi bayani wanda ya faranta ma mutanen senegal rai kawai misalin eh, alkawalin da ya na cewa matasa zai ƙara sama musu aiki fiye da waɗanda aka saman ma saboda an saman ma da yawa aiki waɗanda da ba su da aikin sannan akwai masu talakawa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda duk wata ana ba su salari na kimanin eh, bensan mil jika 25 shi ma ya ce zai ƙara musu abin da yake ba su mutane sun ji daɗi senegale a gaida malam murtala muhammad Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International Idan muka tafi Habasha kuwa, mun kawo muku labaran cewa kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasar ya gabatar da rahoton binciken haɗarin da aka samu a watan jiya na wucin gadi. Idan ba a manta ba, rayukan mutane 157 suka salwanta. Rahoton na nuna matuƙa jirgin saman sun yi iyakacin ƙoƙarin hana aukuwan haɗarin, amma ina Ministan sufuri na ƙasar Habashan, uwar gida da Mawit Mojis, ta bayyana shakku kan matakan da kamfanin ƙera jiragen sama na Boeing ya tsara idan an shiga irin wancan yanayi da matuƙa jirgin saman suka samu. Ga kaɗan daga cikin abin da take cewa. The major objective of this investigation is Babban makasudin gudanar da wannan bincike shine domin tabbatar da kare lafiyar matafiya ta hanyar jiragen sama, ba wai don ɗora laifi ga wani ba, ko kuma domin samun wani abu ba. akwai wasu abubuwan da za mu yi kamar yadda ka'ida ya tanada amma a cikinsu rahoton wannan bincike zai taimaka mana wajen tabbatar da kare lafiya a sufurin jiragen sama ministan sufuri na habasha uwar gida dagmawit mojis sai mu taɓo ƙasar Algeria inda har ya zuwa wannan lokaci jama'a ke ta zanga-zanga duk da cewa abin da suke bukata shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika da ke fama da rashin lafiya ya sauka kuma ya miƙa takardar barin aikin. Babban abin da mutan ƙasar ke bukata a yanzu shine wai dukkan mutanen da ke zagaye da Bouteflika su kama gabansu a sami sabon zubi kasancewar sun kwashe shekaru ɗaiɗaiɗai ashirin suna damawa. Jim kaɗan da tsohon shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika ya miƙa takardar ajiye aikin. Mun nemi ji daga bakin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa na makarantar kimiyya da fasaha da ke Kaduna a tarayyar Najeriya. Wai shin me ke sa shugabanni kafewa da ƙin sauka idan wa'adinsu ya yi har sai an kai ga zubar da jini? Ga Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Abin da ke kawo ka da yawa alfarmar da ke tare da ita ne da kuma na biyu a rashin tsari a ƙasa wanda ake ce ma system ko kuma structure na shugabanci a ƙasa shine ke ƙara sa kawo wannan matsala idan ba ta zauna ba sosai wa'annan tsare-tsaren shine ke kawo shugabanni su iya juya ta misali idan muka diba abin da ya faru a najeriya an so a yi wannan abin tun lokacin janar sani abacha bai yiwu ba an zo kan shugaban obasanjo ya ce tattan bai yiwu ba to babban misali kenan a najeriya allah ya sa najeriya irin wa'annan abin sun kasa faruwa a gaida dr abdulhakim garba funtuwa sai mu shiga najeriya sosai mu ɗauko daga babban batu da ke ci wa 'yan ƙasar tuwa ƙwarya yanzu haka wato na rashin tsaro a yanzu haka dai matafiya da ke bin hanyar kaduna zuwa abuja ko kuma daga abuja zuwa kaduna sun ragu ainun saboda baƙaƙen labarai na yadda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka Wasu bayanai na nuna a makon nan mai karewa sai da aka sake gayyato ɗan sandan nan ɗaya tilo da ke shan yabo wato abba kyari domin ya yi abin da ya saba yi don tsarkake wannan hanya. Ga rahoton da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya aiko mana game da irin matakan da ake ɗauka. Matsalar satan mutane ana garkuwa da su akan hanyar Abuja zuwa Kaduna na ci gaba da ƙara muni. To wai me yasa wannan abin ke ƙara muni kullum gara jiya yau tambayar da na yi wa wani kwararre kan harkan tsaro Kaftin Sadiq Garba Shehu kenan. Satan mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma Zamfara abin da yake ƙara nuna mana shine na farko bamu da isassun jami'an tsaro. Na biyu yana ƙara ƙara tabbatar ma da cewa babu kayan aiki saboda alal misali satin jama'an da aka yi jiya da shekaran jiya sun tara hanya sun kwashi mutane in aka ce ka tara mutane za ka shiga daji da su kaga ai su ma a kafa suka tafi to amma a ce mutanen nan sun shiga daji sun yi tafiya har sun ɓace ba a samu 'yan sanda ko sojoji sun kawo gudummawa sun tare su ba na kuma zan tada wata da aka sace aka yi garguwa da ita amma ta samu kubutowa sunana mercy mai samari an kidnapping namu da ni da mamana da cousins na guda biyu kamin an zo an biya miliyan hudu da rabi ranar ma da su babana suka zo sun zo su biya kudin ransom din sai aka kidnapping nasu su ma sun kwana da mu a wurin na kuma zanta da kwamishinan yan sandan babban birnin tarayya abuja cp bala ciroma don jin wai wasu matakai suke kara dauka mu dai abuja abin da muke yi da kuma na san makota na ma su ma abin da suke yi shine mun saka yan sanda akan hanya banda wayannan kuma akwai yan sanda sandan ciki da suke soma suna nan suna cin sintire suna bincike. Wannan lamari ya yi matukar ɗagawa mutane hankali. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa. Shi ma dai wakilinmu da ke Kaduna Aminu Sani Sado ya bayyana mana irin barnan da masu satan mutane da garkuwa da su ke yi ta bangaren Kaduna. Ganin yadda garkuwa da mutane a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja ke kokarin zama ruwan dare ya sa majalisar tsaro ta jihar Kaduna na zartar lamarin Samuel Aruwan shi ke magana da yawon gwamnatin jihar. Bayan dogon nazari da kuma rahotanni wadda majalisar tsaro ta jiha ta karba nan take kuma aka ɗau kwararan matakan tsaro domin a shawo kan wannan kalubalen da muka tsinci kanmu a cikin 'yan kwanakin nan. Sai dai duk da haka matafiya da ke bin hanyar na cikin zulumi da fargaba inda suka ce bin jirgin kasa ya fi masu kwanciyar hankali. Sunana Muhammad mai nasara. E to gaskiya abin da yasa zan hawa mota saboda na saba hawa jirgi kuma na je na tadda jirgi ya tashi. Dan da ya hau dai hankali na ba a natsa yake ba gaskiya saboda rashin tsaro na wannan hanya da. Sunana Yunus Usman bin jirgi nake yi gaskiya. E saboda hankali na fi kwanciya akan jirgi. Rahotannin garkuwa da mutane a yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bulla inda al'ummar yankin ke kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki kwakwaran mataki domin kada lamarin ya gagari kundila. Aminu Sani Sadu, Kaduna, Arafai Hausa. su ma dai jihar Katsina da Zamfara lamarin rashin tsaro babu daɗin ji ko kaɗan. sai mu shiga ƙasar Nijar inda aka shiga mako ɗaya bayan da jam'iyyar PNDS da ke mulki ta ayyana cewa Bazum Muhammad ne zai mai gurbin shugaban ƙasar Muhammadu Isu a zaben shekara ta 2021. Alhaji Isu Tambura na ɗaya daga cikin 'yan siyasa daga ɓangaren adawa ga abin da ke cewa. Kan wannan zanke dai shi dai a ce inki jam'iyya ne jam'iyyar PNDS da ta tsaye da Eh, wanda zai yi takara a zaɓe mai zuwa amma mu a ganinmu ba ta ta fara ba shekara biyu ya raba mu da wannan zaɓe ban san me sa mutane suna gaugawa ba a bari in bai kai shekara guda da wannan zaɓe jam'iyoyi su taru kowane jam'iyya su taru su naɗa su amma mun gani dai Eh, jam'iyyu da yawa suna gaugawa su naɗa eh, takararsu ko an bari kwanaki su ci gaba iya hana mutane su yawa a gaida alhaji su tambura sai kuma kasar kamaru inda wasu lauyoyi suka buƙaci taimakon majalisar ɗinkin duniya kan yadda hukumomin kasar kamarun ke tsare da jagoran adawa maurice kamto tare da wasu magoya bayansa ofishin lauyan Morris Kamto na cewa Sam ba bisa ka'ida ake tsare da su ba. To duka duka abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin injiniyan na Mustapha a DBC ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.